الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بينك إغواء مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جورانا الاجتنين تكيئكو الله من شدرانا تشد دفار أذن رمضان muna godiya ga Allah saboda rayuwa da lafiya da dama da kuma fursa da kuma ni'imomi waɗanda ba sa iya lasafto Allah mun gode maka ka ƙara mana cikin ni'imar to ina tambayoyin Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Irwa tana yi wa malam barka da warhaka Jazakallahu khairan haihuwa haihuwa to menene hukuncin azumi a kan da to ai kun sha magana kan wadda ta haihu menene matsayin azumi a kan ta azumi na a kanki a kan kowane irin musulmi domin da Allah ya ce an wajarta azumi ga mai ai bace ban da mata ba to amma akwai abubuwa da ke bijiro su hana mutum azumi da Allah ya ce a yi azumi ba ya ce ban da mara lafiya ba ko mai ciwo saboda ka idan kika faɗo cikin wannan aji sai a nemi ne ne hukunci mace wadda take da ciki ta kasu gida biyu akwai wanda cikin yana murɗe ta yana wahalar da ita san ba za ta iya azumi kuma a dalilin ciki to tabbatar da wannan likita ne ƙwararre amintacce zai tabbatar mana da wannan idan akwai ƙwararren likita da aka amince da shi yace za ta yi azumin amma da murɗaɗɗewa da haka ɗin zai kai ga ila taɓa mata wani ɓangaren lafiya to anan azumi ya faɗi a kanta in an sha ruwa sai ta ɗauko kwanon abinci da faffan abinci ta ba mabukaci shi ne wa alallazi ne ya tsiko na wannan mun sha bayyana wannan ko ba za ki rama ba a wannan fatawar da mu muke kada ita tafi kyau wasu na cewa a'a mace wanda duk ta sha azumi a dalilin ciki akwai hukunci guda hudu wasu na cewa za ta ciyar san ta rama na biyu suka ce ba cewa babu rama kaga arha ta yawa na uku za ta rama ne babu cewa na hudu za ta ciyar ne ba ramawa kuma wannan ita ce fata mafi kyau don ita ta fi dacewa da wa'ala wa'ala wanda za su iya da wahala saboda haka wannan shine hukuncin su yar uwa mai girma idan a dalilin ciki ne ya tabbata gaskiya ba za ki iya ba ki ci abinci rana na faduwa ke nemo abinci ki ba mabukaci almajiri kuma na lokaci guda ne ba wai ki ba da na safe da rana da hmm, lokaci ɗaya ne in kin zaɓi ki ba da na sahur to dai fidiya za ki ba ta'am na rana wa za ki ba shi da rana da zai wuce duba da safe sahur ko kuma lokacin shan ruwa to wannan shine abu na farko na biyu na ce akwai yanayin cikin da kwata-kwata wata suna da cikin bata ta jin komai Allah ya mai da shi malam mai sauki gare ta ko ba samu ne to kuma ba daidai bane ki kare azumi ba daidai bane ki azumi yanda dukkanin musulmi ke azumi kada ganin cewa ai ina da ciki ai ciki suna ya tara wannan yake ce amsa akan wannan mas'ala Allah ta amfani ta wallahu a'lam ta wajen haihuwa tambaya kai ciki da ciki ko haihuwa ce ba wani ciki ba to to in dai haihuwa ne kun gane ko idan mace ta haihu bayan haihuwa akwai jini ana kiran shi damun nifas da ke rako yawo suka ce wannan jinin wani bangare na abincin shi ne bisa ikon Allah da yake ci ta hanyar umbilical cord masana ilimin wato duka mata sun san wannan alkitanci sun fi wutar to shi ai jinin haihuwa na hana ai kamar jinin haila mai haila suna azumi mai jinin biki suna azumi akhra saraka in dai har kin haihu ba za ki azumi bi dalili damin nifa hatta yanqati ad-dam har sai jinin ya yanke ta to kaddara ta yi ɗaya ga watan ramadan jini na zuwa ta zama magana yaushe za ta yi azumi in jini ya yanke to an wani jini na mata ya rabu gida-gida wasu sukan kai kwanan arba'in a fiƙi in dai kwanan arba'in ta yi malama jinin ya isa a ce ya tsaya haka in ya ja kafa ne suka ce kada wuce kwana sittin. wannan ra'ayin fuka haƙun kuma abin da ya zo a doron na nufi kwana arba'in in ya kai 40 dai wata ɗaya da kwana goma ya kamata ya yanke idan ya yanke kika ga abin da muke kira durwata durwata to durwata durwata ba ke ne ba ne shi ne abin da muke kira ah, yellowish drop ba kamar ruwan ɗorawa yana fito wannan ba jini ba ne. alamar ɗaukewan jini in jini ya ɗauke idan kika ga ainihin wani an discharge yellow yellow shine durwata durwata to wannan ba a ɗaukan shi a ɗan jini mutum ya riga yanzu ba zai hana ki azumi Allah ya sa an ne amma misali da kika haihu <clears throat> sai jinin nan ya kika fara azumi ya sake dawowa to ki tabbatar da cewa dai jini ne inda ya riga ya ɗauke miki ko bayan kwana arba'in kuma za ki damu da shi ba dole ki ci gaba da yin azumin ki da yin karfi ta kashi Allah ya sa an gani na'am ta sha bayan haihuwa ne ko ga haihuwa na yi dalili mene ne dalilin shan azumin turare ne to ai mai jinin biki za ta sha azumi za ta rama mai haila za ta sha azumi za ta rama madalla to ita ma za ta rama عليها قضاء الصوم دون الصلاة صلى كيف لا ترى من حيلة أمان لا ترى ما أدبن تشعب وإياكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته yace malam da Allah muna neman ƙarin bayani game da wanda shari'a ta kira kifati mu'amala da kiyara za ta kasance mai lahalari yana cewa wala ya wala ya illu lahu mujalasatu fasiqin wala menene yawa illa li darura zama da fasiki haramun ne ko ma abota da shi to wane ne fasik fasiki allazi fasaka dan yake illa iblisa kana min aljinni fasaka an amri rabbi mala'iku sun yi sujuda sai iblis shi dama asalinsa aljini ne fasaka fasaka ai kharaja sai kice daga yi ma Allah da kenan fasiki na yi ma Allah tawaye rebel ɗan tawaye Allah ya hana ya ce za a yi ne ne wannan shi ne ana azumi ce shi ne alfasiki in ya ce shi ya yarda azumin farla ne ba zai yi ba fasiki ne in ya ce wa ya ce da ko ya zama kafin ku gane bambanci mutum ya yi musun abin da a addini haka yake ya zama kafin sai wato takobi kan sakali na alkali zai ta kan shi nan kuma ba kai za ka yi ba sai an je kotun musulunci musulunci ba mara gada ba amma ya ce a ah, shi ya da rila ne ma shi ba zai ba dan fasike ne in ya kuskure ce ba wace da ku zoni ya zama kafin kun gana bambancin ko ku shi kuma fasu ha hawa ne mishanta ta ba fasiki ne kwarai kuna mamaki ko kuna nan nan nan ko ina zuwa ta ba shan ta halal ne ok to inda ba halal ba dole ka kai ta ina kala me yasa ta zama haram saboda almubazzaranci ne kuma ya ce wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin kana shan rabbi kaswa aikin na biyu idan ka baka sami misali blackboard sai ka rubuta habib sai ka rubuta tsayi saboda allah ya ce an anusar salama aikinsa yana halatta musu a tsayi ba wai harrimu alaihi mun haka idan ka zo da gwanda wani kolum za ka kai haba'is koko a tsayi gwanda ok koko in ka zo da lemo ina za ka idan ka zo da naman rago da aka yanka an kira sunan Allah idan ya zo ba idan ka ba idan ya zo da mushe ina zai kai amma dukkan su nama ne me yasa wannan ka kai shi khaba'i wancan kuma tsayi su tsakaninmu da Allah in aka zo da taba ina za ka yi ta aku faɗi gaskiya dai khaba'id ne ya ce wa yuharrimu alaihim al-khaba'id fiqhu annabi na haranta musu khaba'id filthy things dirty da musu halatta bisa wannan dalili shan taba shi haramun kun fahimce ni to mai shan taba kenan yana yin fasikanci kuma zai zama fasiki mai shan shisha kwanar da gaske ni ba zan ce ba zan ce ko anguru abin nan bane ya danganta amma tun da wannan yana taɓa lafiya Allah bai baka lafiya dan ka wulakanta ta ba ta ba tana da ɓangarori uku tana da tobacco ta tana da hydrocarbon tana da kuma nicotine duk gudan uku nan an ce they are health hazard suna lafasar hancin lafiya to kai don wannan Allah baka lafiya baka lafiya don irin wannan aiki ne ka zo gun karatu karanta Qur'ani to za ka kenan to amma ba za ka ce mai shan taba kuma kawai mai shan giya ba shi wancan fasikancin ya fi muni mai mayar da kallon mace kallon a uzubillah jikinta kawai yana mai daɗi fasikanci ne amma ba kawai wanda zuna da ita ba su kenan fasikanci giredi giredi kun fahimta amma duk sunan su ne to shi ne manan fasiki ina analysis don ka san darajar da abu to shi kenan tambayar ta take cewa wanda yake fasiki ne ai ne a yi mu'amala da shi a matakai kamar haka na farko kai mai nasiha wani abu ka zaba kuma nasihan mataki-mataki ne karka zo ka ce kai fasiki ne ka daina za ka tura shi rami cewa ta ba بالحكمة والموعظة كتير mu له أنا لا سوم تكون أنا كتير أنا أبو كريم أنا أنا يجي كمان فكان مدى الله والنيكي daga gaya mai cikin jama'a da kai mashi a gefe ya kafa in dai shi ba wani lalatacce dan bado abun bada yaji ba ne an zai ci wallahi na gode ban sani ba ne shi sa imamu shafi yake cewa kai ne wa'azi ka nisanci kallo na cikin jama'a ka ce da kai ne in za ka taimaki shaɗin a kai haka shafi ya ce ya ce ta'ammanin nasihata fil firadin idan sun jama'a ka nisanci min nasiha fil jama'a فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماع فإن خالفتني وأبيت قولي فلا تجزى إذا لم تطبع شافئي idan ku kaki ka ci gaba san ce to an ki kuna za ka yi nan to kaga ba kai nasara ba bai na ɗan kata ne shi a gefe shi a gefe ko matar ka ce ba za ka yi mata faɗa a gaban ƴaƴanta ba ba daidai ba a gaban ta ke ma da kyauta a gaban ta ma kai ce ma gaban ƴaƴan na za ka fi to ba ma matar ka ba ƴaƴanka babban ɗa a gaban ƙarnin shekarar da ke ga kan lalace sai shaye shaye ya kake ta mai da mutum shi fa uba ne fa da ƴaƴan in ya absent to dan za ka yi haka bil hikma sai ka koda mutum fasiki ne na biyu ka tausaya mai fasikancin da yake yi shaɗan ne ya kawari a kan shi kai ma baka ɗauki shaɗan din ba ai tsakaninmu da sai dai a ubi billahi ne ne to idan ku ya zama wani irin wato wani irin ga mamurin yaƙi ya ce an yi tonin sai a yaƙe shi duk hanyar da za a yi a gyara yake sai a yaƙe shi da hanyar ƙaurace cewa a yi fatalai da shi a yi sun saboda ba sa jin kunyar Allah sun yi zama da kunyar ya zo da ganye cikin jama'a yana sha ya ce to menene hmm? layarawa ya je ya gano akwai masu faɗa wannan magana da kuma sai ka ji kunyar shi yi kunyar mara kunyar hasara ko shi ya sa ko aure ne ka tabbatar da wanda za ka aura ba fasika ba ke ma ke tabbatar da ma'aurenki ba fasiki ba ne don a zauna lafiya Allah ka dace da Gol iri biyu ne, mallakan gol a mataki biyu ne. akwai zol mukhassas littijara akwai mukhassas littazayyin wata jimmur wanda mata suka mallake shi a matsayin asset profit making asset to ne is zakatable sai ka ba da zakati muna da abin da muke kira zakatable item harikicin da ya kamata a yi musu amma akwai gwal da mace ta mallake shi a'a don ado ne ba don ciniki ba ne to kuma dama ita mace yar ado ce awa manina sha'ofin hilyati da aka mu abin da muka tafi akai insha Allah ta'ala in dai gwal ɗinki ki zaki kama ki sayar ya kawo miki kuɗi to yana cikin orobar tijara kuma dama zaka ana fi damu abubuwa guda uku ne ko hudu in ka nisa ka ce biyar kuɗi amfanin gona dabbobi kadara kadara ne asset to wannan gwal suna saidawa ne ki je saudiya a aika dubai a kawo miki dole ki fidda baka ko mu gane ba amma sai zaman to a a gwal ɗin da za ta kawai ta mallake shi ne lokacin ado ta yi ai kamar kai ne in ka mallaki mota sun kai goma dan hawa babu zaka kai ma mutum ka mallaki biyar za ka je kusa na ka saya ka zaɓa zaka kai ku gane ba ko saboda haka wannan mace wanda take da goal a irin wannan yanayi akwai zakka in dai za a zo a yi haya a kawo mata kuɗi za ta kawo kuɗi don in zakka sabo amma dai ta mallake shi ne kawai dan ado babu zakka wasu malamai sun ce wannan ma akwai zakka to matsala ce ta khilafa wannan guda biyu matsala kuma ta saɓani babu laifi ka ɗauki wanda kake da laifi gaba amma na farkon bil sa'ad da arabtum Allah ya ba ta lafiya ya wato kun gane ko rashin lafiya na daga cikin alkhairan ubangiji ina ku cikin alkhairi eh, ai tsare da domin Allah da ya lafiya shi kuma rashin lafiya dan ya jarraba imanin ya kankara zunubinka ba ka yi fishi kan abin da ya dora maka to alkhairi ne ga mutum to wani lokaci kuma sai kan zo saboda Allah ta'ala ya daga darajar kai baka sani ba ka gani to ala ayyuki halin da ya ba masu rashin lafiya ba mai so amma in Allah ya jarrabe ka da sai kai haƙuri ai walla mai haƙuri haƙuri ba karamin ladan za ka samu dan ya ce inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bi ghairi hisab sura 39 aya ta goma az-zumar haka muna fata Allah ya bata lafiya dukkanin marasa lafiyan ya Allah ya Allah ka tada kafadun su kuma ina so in tunatar da mu yan uwa masu albarka a lokaci irin wannan mu samu lokaci mu rinda kai ziyara da marasa lafiya yana daga cikin amfanin Ramadanic day da ma'ai a tashi ake bari mu je asibiti malamin Kano asibiti kaza mu je al'adar medical center misali mu je mu ga marasa lafiya me ya kawo an zo mu ga su ne za ka ga wani da kuɗi na hana a yi rashin lafiya wallahi da bai kwata ko ba samu kuɗi da yana hana ba amma yana gashin akwai kai ba ka da koko ba kuma Allah ya ba ka lafiya ba ka sai ka gode wa Allah Allah cikin al'amarin ta kula da ajabi Allah ya ba ka lafiya ya ba mu gaba da amin Hmm. to wani dan uwa injiniya ne kuma ka san wala nabi uka mislu khabir masanin shi ke yake cewa masu jingina da AC a masallaci da Allah su daina muna ga an fara motsi ko eh, da masu tsoro takalmi to abin da ya kamata shine muna sare mu zo mu yi shuru shu mai ake cewa shu shura wani zai mana cikin kudu wanda biya ga zai mana shura Allah ba karamin lada ne kowa ya ringa sayan hannun jari a kamfanin Allah wanda ka sani kake zai ka mana shura a majalis sahaba da ko ba komai saboda gyara kasar irin wannan da aka kashe kuɗaɗe da yawa yan miliyan fiye da bakwai ko goma aka ce aka sa da kaga datti babu amfani da haka eh, saboda kafin Allah kai mu ga samun wannan wuri don Allah a kiyaye in ka san ka da suke a harami in ka zo harami nan get 79 idan ka ka'aba dai ka san ka'aba da kyau get 79 get din sarki fahad sai ga ladodi suke samu da ka yaga ka sa takalmi ka shiga ciki saboda tsaftace wucewa arafto to <clears throat> ina jin shi kenan ko to in ku manta ba ya uwa muna cikin suratul anfal al wannan sura mai daraja gaske tana da ayoyi guda 75 tana da kalmomi 1243 kalma kalma kalma kalma Ya na ka kalma ce an al'amfa malaman bin diddigi sun ce adadin wa kalmomin ta kai tana kuma da haruffa tara? ya kamata matsan tun jiya a mukaddima Mun mu samu mun yi ba Uh, is not bad a faɗa a ce za da abu yake ko sannan kuma ayoyi murga mun ambata wannan tsora al madaniya ce a madina aka saukar da ita uh, in ban da wasu ayoyi da suka ce ban da kaza kaza ban da ayyata talatin zuwa talatin da shida da kuma abin nan su suna ganin a maka aka saukar da su an gane ko to wannan tsora ta yi magana ne a kan wato yakin badar abinda nake so na dan gaya mana a nan wurin ƙari kan abinda muka ji a yakin badar waɗanda suka yi shahada a yakin badar na so kusan sunan kafirai a makka a yakin badar guda saba'in suka yi aka kashe an kama saboda amma musulmi da suka yi shahada jininsu ne tsarki ya zuba suka zama yan aljanna kai tsaye in ka ce shida plus 8 nawa kenan da su mutum goma sha hudu ne sha hudun nan mu fara da ainihin wato an sa'ata mutanen makka cikin muhajirun mutum na farko shine ubaisu ibn al-harith ibn al-muttalib shine farkon wanda ya shahada abada ubaidatu ibn al haris ibn al-muttalib awwal shahidin wato ya ainihin samu shahada ne a cikin nizal farda irin da wancan kafiri ta bishe bika a irin wannan karawan ke shahada kuma har yau idan ka je badar daga madina kilomita kusan ɗari ne da yan ƙari za ka ce ka ga wurin kamar yau aka yi abu na ila hain Allah ga masallacin da annabi ya sansani sunan shi masallacin al'arish Allah ya abin da daɗi idan ka kai ziyara na ji masallacin las a hajj a ce ana annabi ya yi kamfin ana ba da oda ka yi can ka yi nan kafirai suka zo cikin wato to roƙoƙo da ba amma kuma suka ga kansu a lokacin to me shahada farko shine ubaydah ibn al-harith wannan tarihi ne ba mun ce dole bane amma ka san su muhimmi ne nabiyu biyu Umar ibn Abi Waqqas dan uwan Sa'd ibn Abi anhu shine nabiyu wato shine duk cikin su shine ma da dan shekara 16 ne the youngest cikin masu shahada a yakin Badr me yasa muka fara saboda surar akan yakin badar take magana al-anfal da kuma gani ganiman yaki arastum jami sura kamar shi ne Umar ibn Abi Waqqas muka ce yana dan shekara nawa Sha shida. na uku wani duk mutanen Makka suna cikin muhajirun ne Safwan ibn Wahab yana cikin shuhada'u al-muhajirin na hudu zushimalai suna ne bishimalai ibn abdu amru al-khuzai mumini ne ya samu shahada wato a ainihin na biyar aqilu ibn al-bukair aqil wato mai hankali aqil yin aqil an gane ko bukair al laifi daga banun laif kenan na shida mahja'u ibn salih shi kuma boy na na umar ne ya tafi ya samu sha waɗannan guda shida duka nisu daga makka ne kenan sara mutum nawa to su daga madina ne al'ansar ne daga cikin mutanen madina akwai sa'ad ibn khaisam sa'ad ibn khaisam an gane ko sahabin nan da zana ko kunzuna haifar na biyu mubashar ibn Munzir. na'am cikin mutane na madina shi ɗan ƙabilar ausu shi ma wannan ausu na uku umairu ibn al-humam amma shi khazraji ne yana cikin kabilar khazraj a madina shi ne ma'abocin dabinon nan sai ce wallahi ina jin kanshin aljanna a bayan dutsen nan in na tsaya sai na cinye ila aljanna ta kuɓuce ne sai wurgi sai shiga sai ta hmm. na hudu harisatu ibn suraka an gane ko shi kuma kibiya ce aka cillo ba shi aka nufa ba sai ta same shi abinda suke kira trade ko akan iya harba abin nan a ce bullet ya kauce to shi abin da ya same shi kenan amma ya samu shahada da abin da ya fito da shi kenan عرفتم سننوى رافع ابن المعلى رافع ابن المعلى شما خضرجيني يزيد ابن الحارث شما خضرجيني في أوف بن الحارث شما خضرجيني شما ابن أسعى في معوض ابن الحارث auf ibn al-haris da zai duk ƴaƴan mutum ɗaya an gane ko gaba ɗaya ake ban da shi abin nan kai da auf da mu'awud baban su ana kiran su asfara waɗannan sunan suna nan a cikin katotin allo a badar a yanzu wannan adadin gaba ɗaya to amma har adadin su bai kai na kafirai ba a sun saba'in ne daga cikin su har da abu jahal an gane ko hmm. da kuma abu lahab wanda shi ne zuwa labari ya fara shi sai game da hata ta saboda bakin ciki Allah ya gama da shi to wannan sura kamar da na gaya muku darasin da ke suratu al'amfal tana da wani suna na title wa zai gaya min كنت مثالي او كنت صورة انا كرم بصورة القتال اذا كنت صورة محمد جميل او كنت اجي كرم بصورة صورة سليمان وتشي صاد صاد صورة داود نمي قول كنت قاني وتصوركم انا كرمتا wato harisul qur'an amaryar qur'ani wata kuma ana kiran suratun nabi ɗan nabi lokacin su harrin to ita suratul anfal a tana da title yaya ake kiran kafin da kirga biyar ku faɗa wahid islam ثلاثة أربعة الله أكبر خمسة كما نانيين كتلي تافين إذا أنفدا حبابه الكتبة أنا كرنت سورة البدر لا شون بدر بدر وكم جاتا قاني سورة البدر تاكل كنت كنت هو التداكي بأصل درجة da kuma dama mun mun dan yi karatu a cikin tajiya ko to mu daura inda muka kwana malam za mu tashi aya ta nawa to bismillah iqra a'udhu billahi minash الشيطان الرجيم bismillahir rahmanir rahim يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون wannan aya ta shida suna da alaka da tajiyar kama akhrajka rabbuk Allah ya ce lokacin da ka ya fito da kai ya manzon Allah daga gidanka wasu suka ce daga makka zuwa madina dai zuwa yake asalin badar wallahi ba don a aka fita tun da kafar makka sun kori musulmi sun kwashe dukiyoyinsu to kuma ai daga makka ba su da hanyar zuwa kasuwanci yanzu ta madina tun da ce to ku kyale ai za su za mu je mu datse mu kwace dukiyoyin don namu suka kwace ba annabi sai aiki bas basu sunan musulmi basu bas bas je ka binciko mana mai suke da shi sai ka ji ai sun zo da dukiyoyi ba na wasa ba abu sufiyan sarkin maka yana jagoranta ta sai yi maza maza aika da ainihin telex masu irin na zamanin ta buga muhammad ya zo ku zo ku kare dukiyar ku to shi na bin sai rikide ilimin ya yi to so sahabai suka ce su zaba mu shirya ba ba mu sai yake ba shi na sa ake cewa wato wa inna fariqan min al-mu'lakarun sun da suna kin fita kun connection din ko to sai Allah ta'ala ce yujadilunaka fil haqqi ba'da yawa suna ja da kai game da gaskiyar yaƙi ta zo hmm? bayan ya bayyana ka annama yusaquna ila al-maut wa hum yanzurun kamar za a kora zuwa ga mutuwa suna kallo ci gaba وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين شكرا ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون شكرا إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني مردكم بألف من الملائكة مردفين وإذا إذكم الله إحدى الطائفتين Allah ya ce lokacin da Allah ke muku alkawarin ɗayan jama'an nan guda biyu domin ga tawagar kasuwanci na sun karo za su fita madina sun taho da dukiyoyi da yawa kuma na gaya muku sun kwace dukiyoyin al'ummar annabi ku ɗauki misali wannan sahabi mai suna suhaibun rumi suhaib ya musulunta <clears throat> ya yi arziki mai yawa a makka da hijira ta zo ita da taimaka suka ce la'arar kai saka tafiya tun da ka samu dukiya sai mun kwace ya ce mana idan kuka kwace dukiyar za ku banne ni in tafi gun annabi na in yi suka ce ne suka take ke shi shin wannan ba zalunci ne haka suka yi na na ummu salama hindu bintu abi umayyah al suka kwace mata danta mijinta abu salama ya riga ta zuwa madina wasu ka ce ba za ki tafi ba ɗanta da ta haifa suka dinga ja tana ja su da su kunta mai hannu ta zama abin tausayi a maka tana kuka har ɗaya ciki ce ba za ku tausaya wannan miskina ɗin ba wal kafiruna homo zalimun cikin abin da suka yi kenan to tun da dai ai li ilati quraish ilatihim sun saba fita kasuwanci tafiyar a ta'i wasai lokacin hunturu da kuma zafi kuma hanyar da suke bi ta madina ne to aka ci a datse su to ayyadin ta zo da dukiya mutanen maka su kuma suka zo za su ɓaci dukiyarsu da makamai suka zo saboda mutum dubu mutanen madina ku duka mutum ɗari uku ne da yan kai da raƙumar saba'i uncomparable wannan kana magana dubu da adadi kaɗan kama ai su ba suna yaƙi da adadi ba ne yuqatiluna bil iman wal shaja'a wal ikhlas wal yaqin wa tawba wa haka afun to sai Allah ta'ala ce lokacin da Allah yake muku alƙawarin ɗayan kungiya guda biyu ko dai wancan mai cike da kaya ko wannan wanda take da kaya don zo da makamai da yawa hmm? amma wata wadduna annaka tafi ko burin ku wanda ba su da kaya din wace kenan mai kayan kasuwanci ta kasance ta ku hmm? wa yuridu Allah an yuhiqqa al-haqqa bi kalimati wa yaqta'a da'ir al-kafirin amma abinda Allah yake so kuma shine ya tabbatar da gaskiya sai an gwabza ba ko ku kwace hmm, a gwabza shine Allah na son yuhiqqa al-haqqa ya cancantar da gaskiya ta cancanta a cancance wa ya kafa kuma Allah ya guntule ya datse dabiran kafirin wato tirjiya irin da kafirai to sun haka Allah ta'ala ya riga hukunta aka yakin badar a watan ramadan 17 gare shi da wancan abu kaga suna kan yarahum mislayin ra'ayil ayin ko kafari suna ganin sabai kusan sun ninka su biyu kuma uku ko saboda kana magana dubu da ɗari uku kawai misali adadin kuma sun zo da ainihin dabbobi suna alfahari suna cika baki an gane ko an ce hada su suna zuga su amma a wurin aka kashe abu jihar a wurin aka kashe abul bakhtari ibn hisham a wurin aka kashe ɗibga ɗibgar kafirci a badar annabi sa aka ja gawansu aka zuba a cikin rijiyar khalid har yanzu rijiyar tana hisu sahabai suka ga mala'iku sun zo da sulke wasu sandini a lokaci yi mana sun al'ajir tsaye Allah ta'ala ya ce ku kuna bukatar gairu ba ta shauka takunu lakum ko wacce ba ta da kaya ma'ana ba yaki ba mai cike da kayan ga kuma yan maka sun zo da kaya din ma'ana da kayan yaki ko ba asaba kun gani sakon ko ku kun san wancan shi kuma Allah ce eh, akwai manufa ai ai Allah ne fito da su dan su halaka anan saboda cutar da annabin shi ku ne muku fanda ku yi hakuri ku sa imani kawai a fahimtar kalam saboda haka domin kuma Allah dan ya yanke dadiral kafirina wato ƙarshen shi ne dadara ya karɓe su ta yanzu nan idan ka je maka ka isa kamar gidan abu jahal yanzu gidan abu lahabi hatta ma darun nadwa ta ibn jada'an ina take nisa aya ta gaba li haqqal haqqa saboda Allah ya tabbatar da gaskiya wa yubtil al batila ya kuma rusa ƙarya walau karihal mujrimun ko da masu laifi masu sabo sun ƙi haka Allah ta'ala da zai yi na'am kun sassabi suna rabbakun ku tuna lokacin da kuke neman agajin ubangiji domin da annabi ya ga yawan su yana addu'a yana ya Allah wannan jama'a yar kaɗan in ka bari a ta halaka su za ta musulunci ya Allah har zamin shi na faɗuwa sabai suka ce ya manzon Allah Allah ba zai kunyata ka ba ya Allah addu'ar ta ta samaniya ta je gun mai duka Allah ce ya manzo na mun amsa maka tafaddal shine na rabbukum lokacin da kuke neman taimakon ubangijinku fastajaba lakum kuma sai ya amsa muku anni Allah na cewa ni dukun zan da ku bi alfin minal mala'ika wato da mala'iku dubu murdifin a jere daga waɗannan sai waɗannan daga sai waɗannan shi yasa badar ko ba shi in yace ai an gauza badar ka mai me kenan rana ce ana kiran yawmul furqan yawmul taqal jam'a badar kenan ina ƙara faɗa a ramadan ne a ramadan su ba ka da dalilin ragwanci na larabanci babu dalilin ka janyo wani aiki na sabo ka washe sunan ramadan wannan cin mutuncin addini ina ta maimaitawa ne don kusan hadari da muni abu wani shaidan ciwo shi ramadan ka ya Allah ka kare shi gaba وما جعله الله إلا بشرى ولتغمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم الآية آية تقوم كينا أتكين سورة لما تفز الأنفال نجي muku الأنفال na nufin mai mun شيني shine ganima yake ko suka ce a cikin ganin yaƙi abin da ya faɗo aka tsuntsunta duk dai gani mace misali yawwa Allah bai sanya haka ba illa bushra ku duba wa ma ja'alahu Allah illa bushra Allah bai sanya haka ba sai a matsayin bushara wa li fatma inna bihi qulubukum dan zukatanku kuma su to tambayar ita ce Allah bai sanya shi ba shine wannan nasara ne yawwa wannan nasara din eh a matsayin bishara ku kalli adadin ku gari ku da tsoriya ku tunkari dubu kuma ku samu galaba ai Allah ce na muku haka ne dan bishara gare ku ba karfin ku bane ah to da aka je kaga ku tuna wani yake ne sabai suna ganin iz ajabatkum kasratukum dinna ko nayin ba suna da yawa ba amma kuma sun mawallace mudigirin suka ranta a nasari sai daga wanda ya ce ana nabiyu la kadhib ana ibn abdul muttalib Allah ku tawana ni ne annabin Allah tukun ba suka dawo kenan ba yawa bane kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan bima bi'iznillah ko kai ne ka samu kanka a wani wuri kana jin baka da yawa imaninka da Allah shine yawa kai dai ka sa tsoron Allah ka kiyaye sabon Allah ka kuma samu fiƙa ka samu self-confidence har ka taba rawa-rawa inda akan gaskiya kai to ita gaskiya tana da sinadarin rusa kariya da kanta ita kuma kariya tana da sinadarin rusa kanta da kanta bal naqbit bil haqqi ala al batil fa yadmaghu fa idha huwa zah wa lakum lawl mimma tasifun aina arafun saboda haka Allah ya bai sanya lamsai bushara a matsayin bushara wali fatma inna bihi qulubukum dan zukatan ku su nutsu ku sani wa man nasru illa min indillah ita nasara ba ta zuwa daga kowa sai daga Allah inna Allah lalle Allah shine azizu buwayi hakimun gwani aya ta gaba إذ النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام دو wannan abun yana faruwa ne in a lokacin da yughashshikumun domin an ce ana cikin yakin saboda tsabar ma confidence taimakon ubangiji har suna gangadi a fagen yaki eh to ai in Allah na tare da kai magana ta hmm kina ce ku tuna abin da muka yi muku annu'a shine gingedi yugashikum harike da lullube ku a lokacin wai nazulu alaikum min har aka yi ruwa ma ya dan jika su Allah biye muku haka ne li yutahhirakum bi dan ya tsarkake ku biyi da shishimi ruwan wai zuba an kum domin Allah ya kore muku kazanta irin ta shaɗin shaɗin na da kazanta ya zema maka shakka a tunin ina ta addu'a na ji shi kazantar shaɗin afin layi shakku Allah ana shakka ne sai jefa maka sha'awar sabo ya jefa maka sala duk abin alkhairi sai hana ka aikin banza sai ka ji ka zamura to sai Allah ce domin ya sauka muku da ruwa ya tsarkake ku wani zuhiba an shaitan ya kuma kauda muku ƙazanta irin ta shaitan wani yardu ala kulubikum don ya kuma kafa zuci ya ɗaure muku zuciyarku ya sa ku dake a wasu irin na zamani wani sabbisa bihi laqdam kuma don Allah ya tabbatar da da ku a fagen yaki duk Allah ya muku wannan kintse ne da wannan tanadi a wannan rana na bazar domin su kafin maka sun zo ne da haushi bari mu je kawai a yi ta kare mu ciccike musuluncin amanta da shi wayo ashe taso ba ta Allah ko na'am إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان كدوب إذ ومتاكين وكينا izuwa yanzu mun samu iz a mataki uku dai ko? ina take kwarai wa izu ilukun aya ta bakwai da aya ta tara da aya ta nawa kuma ta sha ɗaya da aya ta sha biyu so ne menene aikin if anan shi ne lokacin da lokacin da lokacin da sa'ilin da a yayin da iz iz iz ta bambanta da iza iza sharaɗi ne suna nufin nan gaba amma iz lokacin da fasting narrative ne ko buga da gari Allah ta'ala ya ce iz yuhi rabbuka ila mala'ika lokacin da ka ke yi mala'iku wahayi anni ma'akum ni na tare da ku la ilaha illallah hmm. ko ba haka ba ina tare da ku wani annabi ne Allah ya ce da shi inni ma'aka innani ma'akuma asma'u wa ara wani musa da yawa to ma'iya ta ubangiji allah na tare da kai ba wai da gangan jiki a'a da taimakon shi da taimakon shi masu cewa allah na ko ina ai gashi yake yana tare da musa da fa yana tare da shi ne ba physically ba da taimakon shi ubangiji idan ka ce wani haƙuri allah na tare da masu haƙuri ya san me yake ne mana Allah zai baka lada sai kalin kai kwanta tunan sai Allah ta'ala ya ce a lokacin da ubangijinka ke mala'iku kai mala'iku ce yace inni ma'akum na tare da ku fasabbitul na amanu ku tabbatar da waɗanda suka yi imani ya ku mala'iku da ulki zan yi zan yi jifa zan jefa fi qulubil ladina kafaru ru'b zan jefa tsoro a zukatan kafirai to kun san tsoro ɗaya daga cikin manya-manyan makamai kwarar da gaske in waɗannan jairai da suke waye kidnapping in suka zo ɗan kaɗan ne da sun harba bindiga kawai zai kwadar sai ta gudu saboda ne tsoro ya zo na azuci malam tsoro na daga cikin fossil da kake iya gama da abokin gaba shi sa'anin annabi sallallahu yake cewa daga cikin makamin da Allah ya bani in ji annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ba ba sauran annabawa ba ni Allah ya bani tsoratar da kafirai kafin da je wurin su wata daya amma da sun rikice sun zama dabarar layi na fata an gane ko yanzu kaga kura ko tana da barazana amma tana da tsoro abinda take sai ta fara tsorata ka da ka tsorata da take bi ka amma inda za ka dage ka ɗauki ganga ka dinga faɗawa sai da gudu suna zawo koraken kenan ita ake kira durin guda guyau amina kowa dare da rabanki ko kenan to ka gani tana da ainihin tsoro da kuma tsoratarwa arruf shi ne tsoro shi sa mumini karka yadda tsoro ya mamaye zuciya tsoron da dole ka roki Allah ya baka shi shine tsoron Allah to amma kuma tare da haka ai akwai annabin da da aka jefa sanda ta zama ce ya tsorata wani ne fa aujata fi nafsi khifatan illa la taf innaka antal a'la to wannan ana kiran sa tsoro alji tsoro iri ne akwai tsoro aljibilli akwai tsoro at-ta'abbudi tsoro na halitta babu wanda bayan shi duk jarin takanka Allah ya kiyaye kaga gobara ta sai ka tsoro wannan ba shi ake magana ba duk tuka mutum mutum ya ga maciji irin tsari kututun nan shiga ya fasa kai sai ka tsorata shi ake magana tsoron da ake cewa ka tsoraci makaluki saboda jin tsoron shi ka saba ma Allah ba ta baka isa ba sai inda aka rinjaye ka amma zuciyar jaran suna tare da Allah dole ka ji tsoron hadarin mota mai shi yasa ba za ka tuka mota ka so kwarai ta tana gudu hanya ba kyau kana zuwa ga rami kafin ka taka birki sai alkafara da kai ya to wannan tsoron dole ne ba shi ake magana ba mutum ba shi yasa cikin addu'a ka ringa cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-khawfi illa minka ku faɗi Allahumma inni a ƙuzubika minan kaufi illa minka wa minan faƙiri illa ilaika wa minan zulmi illa wa minan raja'i illa minka hudu ubangiji ina neman ina neman tsarin ka ni tsoron wani makhluki in ba tsoron ka ba in ba tsoron zai muku bayani shi ba na biyu Allah ina tsoron mu zama talaka matalauci ga wani abin halitta in zama mai kwaɗayi wulakantacce ga wani mutum a garan tashi in nemi na kaina talautuwar da nake nema talauci na zuwa gare ka ni zuwa gare ka matalauci ne Allah to wannan fakarin nake roƙo Allah karka sa an kaskanta ka tara samu na gona ya min yanga har in kai da wulakanta Ai kun fahimce ne ko? jami'a sannan kuma wa mina zulmi illa laka Allah karka sa an kaskanta a gaban wani makhaluki mun ne baya karban wulakanci abadan ka girma makan ka sai karka girman kai girman kai da ban girma kai na hudu wa min raja illa minka duk wata kauna da zan yi ina kaunan ka ba Allah kaunar ka tafi ta kauna girma ne a wuri wannan baya kore koro baya kore talauci a rayuwa talauci iri iri wani talaucin shi a zuci ne in ka ba shi kano da dukiya wallah ba zai koshi ba wani wani irin talauci an albashi zai ke samun miliyan biyar a duwata amma sai ka ga mai ɗaukan dubu ɗari ya bishi wadata kuma sama talauci akwai talauci a aljihu akwai talauci a zuci in talauci ya bar aljojin zuci fa an mutu kuna fahimtar hausar kuwa saboda haka ku sake faɗin wannan addu'a Allahumma inni a'udhu bika min al-khawf illa minka wa min al-faqr illa ilayka wa min al-dhull illa laka ومن الرجاء إلا منك wa ya haddace na malar allahumma try ku sake faɗi allahumma inni ya bika min alkhawfi illa minka ومن الفقر إلا إليك ومن الظل ظل ku karanta da zayin za zulli illa laka wa min rajai illa minka sauraka Allah ce fasabbitu allazina amanu ku tabbana su imani da ulki zan yi jifa da arruba tsoro a cikin zukatan kafir ai wannan gabace muka yi faɗin gani ko fadribu fawqa al-a'naq malaiku kuddaki duk wani yanki nauyin kafirai ku kai musu duka wadribu minhum kulla banan hatta gabar yatsa ku daka wai a gaya maka a yakin ma kar ku tausaya ma kowane bangare dan kafirai ne wasta ta ci gaba lok lokaci ya cika to shi kenan kun ce lokaci yayi yi ah, min. to da za mu ƙarar zalika bi آن shakullah don shi ne dalilin ya da musu azaba ko ikra ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله نعم ومن يُشَاقِ الله ورسوله فإن الله شديد العقاب وزي كامي ارقروا الكلمة إن الله nan من man شم المد اللازم المثقل الكلمي ماذا أكثر مشبه لنكم معربي وتآية تفسير شاقي وتسورة نعم مالك حاشر بارك الله يا آية تفسير فإن الله شديد الإقاب آه الحاشر سورة من لما رسل ترى من سأكي فتش ومن شبه ومن يشاقيك أنا ولم حاول قرآن يكي akwai zumunta tsakanin kalma da kuma kalma zalika abin da yasa ka yi faru, bi annahum domin su kafirai shaqullaha wa rasula sun yi ja'in ja da Allah da manzon shi ne wa man yushaqiqillah wanda ya ja'in ja da Allah wa rasulahu da manzansa fa inna Allah tabbashi Allah shari'ul iqab mai tsananin hukuma Allah ta tsare mu da hukumar ka amin an za mu tsaya idan ba mu ambaci ginin rakumi ba ai abinda muka ji na badar ya isa ko Allahumma hdina fi man hadai wa afina fi man afai wa wallana fi man tawallai wa barik lana fi ma a'tai wa qina wasrif anna sharra ma qadai innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayk wa la yu'izzu man adayk barakta rabbana wa ta'alayk ya arhamar rahimin المسلمين نسألك اللهم الفتوة في كل مكان اللهم حقق إيماننا وانصرنا على الأعداء من الكافرين والمنافقين يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان اللهم تقبل صيامنا وتقبل ركوعنا وتقبل صلاتنا يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين